bari kuma mu je jamhuriyar Nijar inda cece-kuce ta barke dangane da wasu kuɗaɗe har dala miliyan 20 da gwamnatin Shehu Ahmadu ta karbo aro a shekarun 1990. Ga shugaban gidan rediyon niya a birnin Kwanne Haruna Maman Bako. Malam Haruna ya batun yake ne? Nijar ta ce ci bashi yan lokacin eh, mulkin riƙon kwarya na Shehu Ahmadu da kuma lokacin mulkin Muhammad Usman. rikici ya tashi yanzu magana ta taso su a mataki na kasa an adawan na ganin kamar shi Muhammad Usman ɗin ne ake sa a yi wani a shafa masa kashin kaji domin a hana shi ya takara zaɓe cikin Nijar tun da ita Nijar ɗin eh, a labaran da ke zo mana ta riga ta zuba kusan miliyan biyar na dola eh, bisa cikin miliyan ashirin inda za ta zuba masa yawan domin dai wannan maganin na ta ke ƙarshe wannan shi ne news da yanzu eh, a nan Nijar inda ke jin kowa yana faɗin. Shi Shehu Amadu wani ne shi? shi yanzu shi ne mai kula da sassan taya na ƙasa can da shi ya yi irkan ƙarya lokacin da nijar ta fito daga babban taro na ƙasa da ake ce na conference national shekara ta dubu da ɗari tara da ɗaya. Eh, kuma ta san shi ya shirya zaɓuɓɓuka na farko hmm. wanda shi mu Usman ɗaya zan shugaban ƙasa a lokacin. Shi kenan, na gode sosai Haruna Mamman Bako.